رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باياك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da uku ga watan al-muharram shekara takwas bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha 17 ga wata na shida shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta ta mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدون شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Ubangiji Jalla wa'ala ya ce fa'in a'arabu, to kuma idan suka juya baya, ka faƙul ta gaya masu yama aikin Allah, an zartukun sa'iƙatan, ni na kasance ina gargadin ku dangane da wata tsawa ta azaba da za ta same ku misla sa'iqati adi wa samud irin tsawar azabar da ta sami adawa da samudawa wannan aya ubangiji ta'ala ya saukar da ita yana umartar annabi yana umartar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga waɗancan mushrikai waɗanda suke karya tashi akan abin da ya zo musu da shi na gaskiya da irin dalilai da ya kafa musu hujjoji da su a cikin wannan tsora da kuma wasu surori ɗin, a wannan tsora allah ta'ala ya ba mu labarin irin yadda allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kafa musu hujja da dalilai na hankali da dalilai na shari'a da kuma dalilai na irin abubuwan da allah ya halitta a ban ƙasa shine tun daga fadin ubangiji ta'ala qul a kum la takfuruna al khalaqal arda arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wadana ayoyi duka ba dayan su dalilai ne waɗanda suka kunshi dalilai na shari'a da dalilai na hankali da ayoyi na ganin ido da Allah ya kakkafa a ban ƙasa yake jan hankalin masu hankali a kan su kalla za su gane cewa ba ayyuka bane irin na ɗan adam ayyuka ne irin na Allah jalla wa'ala kuma suna tabbatar da samuwar Allah kuma wannan shi zai bude wa mutum kofa ta yin imani da Allah da kuma yarda da abinda ya aiko manzanni da shi to duk bayan gabatar waɗannan dalilai to shi da sai Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan cewa in suka juya waɗannan dalilai baya to ya musu gargadi ya tuna musu tarihi kuma tarihi yana maimaita kansa akan waɗanda suka yi aiki na gari kamar yadda kuma yake maimaita kansa akan waɗanda suka yi aiki na banza waɗanda suka yi aiki na gari tarihi ya rawaito yadda suka dace suka samu rahama suka samu ni'ima suka samu matsayi a duniyarsu da lahira haka waɗanda suka ɗare suka kafirce suka saba wa Allah tarihi ya kiyaye irin mummunar azabar ƙasƙanci da suka tsinci kansu a ciki tun a rayuwarsu ta duniya da kuma wacce za su rusta a nungo gobe alkiyama Allah ta'ala ka kare manufar aiwa adam gargadi da irin waɗannan azabobi shine zuciyar ɗan adam takan karɓi sako guda biyu wata zuciyar idan aka kwadaitar da ita rahama da jin kai sai ta karɓa ta imani wata kuma zuciyar tsoro take ji da zarar an tsoratar da ita azaba da sai ta shiga taitayinta sai ta dawo cikin hayyacinta to a can an ja hankalinsu cikin lallama sun ƙi to ya kamata kuma yanzu a gargaɗe su a yi musu wa'azi a tayar musu da hankali a tuna musu mummunan abin da ya faru ga waɗanda suke aikata mugun aiki irin nasu waɗanda hakan ya sa su shiga su su dawo hayyacinsu su mallaki tunaninsu da hankalinsu su bauta wa Allah shi da a nan wajen allah ta'ala ce fa'in a arabu to idan suka juya baya mana suka juya baya ga barin wa'azin da kake musu da karantarwar da kake musu da duk waɗannan dalilai da ka kawo musu suka yi fancakali da su suka watsar da su suka yadda da su to faƙul ka gaya musu ya ma'aikin allah an zartukun sa'iƙatan ni na kasance ina muku gargadi akan sa'iƙa. lafadun a sa'iƙa, malamai sun fassara shi cikin mabambantan ma'anoni wasu da cin malamai suka ce sa'iƙa ita ce tsawa irin abin da Allah yake yin tsawa da shi na azaba wasu kuma daga cin malamai suka fassara sa'iƙa ɗin da cewa ita ce al'azabin. azabar kanta wacce ta kan nau'antu in Allah ta'ala ya ga dama ya wasu azaba da iska wasu ya musu azaba da ruwa wasu ya musu azaba da ita tsawa tun kanta wasu kuma ya musu azaba da wuta waɗanda ya haɗar da ma'anar sa'ika in ban ɗauke shi da ma'anar al'azab wasu kuma daga cin malamai suka fassara kalmar sa'ika da cewa shine dukkanin wani abu da yake iya samun al'umma ya halakar da ita gaba ɗaya ana duk wata azaba da idan ta zo ba ta rage kowa ba ta barin yaro ko babba ba ta barin namiji ko mace ba ta barin dan birni ko dan kauye ba ta barin dabbobi balle mutane to wannan ita ke kira da suna sa'ika kamar irin abin da ya faru ga mutanen annabu lot mutanen daular amuriya yan garin sodom waɗanda allah ta'ala ya daga garinsu ya mai da saman ta koma ƙasa ƙasan ta koma sama waɗanda suke gefen ƙauyukansu lokacin da wannan bambalin bala'i ya sauka a cikinsu suka ce muna jiyo ƙarar zakarunsu da kyarar zakarunsu da haushin karnukansu da kukan dabbobinsu duk allah ne ba su ita ce sa'iƙa wato ruwan gaban tsoron dargama duniya wata ofis na tallata su yi lazina zalamu in kuma fasa irin fitinar da idan ta tashi ba wai waɗanda suka yi zaluncin kaɗai za ta taba ba za ta taba wanda ya da ma wanda bai ba kaga ai su dambobi ba mukallafun ba ne ba ba dora musu shari'a ba amma da sa'ika ta zo sai da ta ja su in yanzu an je lahira a bambanci shi ne allah ta'ala ce faƙul an zartukum sa'ikatan ka gaya musu cewa ina yi muku gargadi dangane da wata azaba ko dangane da wata tsawa wacce za ta iya rufar ko ba a kan kuta ta fara ba tarihi ya rawaito cewa kafin ku akwai waɗanda wannan tsawa ta afkawa shi za kafa musu hujja ce misla ce adin wa misalin irin azaba da tsawar da ta afka ma adawa da samudawa adawa suna yammacin su ne mutanen garin ahqa wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko musu da annabi ɗan cikinsu wanda ake kira da suna annabi hud alaihi salam wanda suna ƙasar yaman wanda ƙasar yaman makociyar ku ce ku mutanen makka kuna da hulɗa da jakadanci tsakaninku da juna kuna ziyartar su suna ziyartar ku kuna kasuwanci da juna kuma kuna wucewa ta garuruwansu kun san irin abin da ya faru da su saboda haka Allah yana gargadin ku kuma in ba kiyaye ba irin wannan abin da ya faru gare ku to a gare su to zai iya faruwa gare ku wato kamar abin da bahaushe yake cewa wai abin da ya ci noma ba zai bar awai ba wa samud haka kuma ga irin abin da ya faru ga samudawa waɗanda suke yammacin ku hanya ce da kuke wucewa ko da yaushe ko da daddare ko da rana ko da asubahi ko kuma da talatainin dare in za ku tafi kasuwanci kasar sha na Allah ya goranta musu ce wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billayli afala taqilun ai kuna wucewa ta garin samudawa da daddare da sassafe Wabin billayli kuma ku wuce wani lokacin da daddare afala taqilun me yasa ba za ku hankalta da ganin irin abin da ya faru da su na azaba ba ku ku shiga sai ta ku kuyi imani don gudun kuma kada wannan azaba ta riske ku an gano wannan a shi ne ma'anar faƙul an zantu kun sa'ifatan misla sa'ifati adin wa samud irin azabar da ta faru ga adawa da kuma samudawa sai Allah ya faɗi me ya janyo musu azaba kafin ya ba mu labarin azabar sai ce irja'at rusul min bayni aydihim wa min khalfihim lokacin da manzanni suka zo musu nan zarf ne izja kubur rusul lokacin da manzanni suka zo musu daya bayan daya a nan ar-rusul jam'i ne na kalmar ar-rasul ba ana nufin cewa manzannin sun zo musu a tare bane ba a abinda ake nufi shi a su adawa a lokaci mabambanci manzo ya zo musu shine annabi hud samudawa su ma manzo ya zo musu shi ne annabi salihu alaihi salam bayan su da kafin su ma an yi wasu annabawa din shi ne ma. shine a irja'atuhum rusulu min yi aydihim ta gaba gare su min bayni waye a min bayni aidihim ta gaba gare su wa min khalfihim da kuma baya gare su ma'ana abinda akan yake nufi shine Allah ta'ala ya aiko manzanni a cikinsu ya kuma aiko manzanni a garuruwan da suke gefen gaba gare su da baya gare su sun san labarin manzanni din kafin Allah ya aiko musu manzo su karyata shi adawa suna da labarin annaba da Allah ta'ala ya aiko suna da labarin annabi nuhu ai ya zo kafin zuwan wa annabi hud alaihi salam kaga min bayni aidihin din kenan ta gaba gare su saboda ba suna da labarin manzannin da suka zo sun san labarin annabi nuhu sun san labarin annabi hud ga kuma annabinsu da ya zo a cikinsu shine annabi salim alaihi salam haka a bayansu ma an yi wasu manzanni din an yi wasu al'ummatan da Allah ya aiko manzanni ne wa min khalfihim kamar idan ka dauki mutanen garin Madian Allah ta'ala ya tura musu dan uwansu annabi Shu'aib alaihi salam wa ila Madyana akhahum Shu'aiba ga irin mutanen Sadum ubangiji ta'ala ya aika musu da annabi Lut alaihi salam ga mutanen Sham Allah ta'ala ya tura annabi Ibrahim alaihi salam cikinsu ga ɗansa annabi ishaq alaihi salam ga jikansa annabi yaqub alaihi salam ga mutanen misr shin annabi yusuf bai rayu a cikinsu ba annabi yusuf ya rayu a cikin mutanen garin misr har annabi yaqub ya hijira shi ma ya dawo aka ci gaba da fafatawa da shi a garin misr sannan su kansu mutanen makka ai suna da tarihin annabta domin kafin su gurbata addininsu da son zuciya ai suna da addini da da suke kai shine addinin annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi isma'il alaihi salam sai aka samu tsawon zamani ya zamanto suna bauta wa Allah amma ba malamai da suke karantar da su suke ƙara wayar musu da kai akan addini din sai addinin ya tashi daga tsari na addinin ilahi wanda Allah ya saukar daga sama zuwa ban ƙasa sai addini a wajen su sai ya koma wani addini ne kamar na gargajiya saboda babu malamai da suke koyarwa babu ahalin sunna da suke fadakarwa duk al'ummar da ba ta da malaman da suke upgraded ɗinta suke updating dinta suna kawo new update a cikin addini ba ka ga addinin ya koma kamar addinin gargajiya Yasa idan ahalin suna suka bulla a gari suna karantar da tsantsar addini suna shayar da mutane madarar sunna wani ya ruga mamaki yana cewa wai dama haka abin yake haji waɗannan ba sun zo da sabon abu ba sabon abu ba ne ba dama akwai shi a addinin ko kuka tun kufar da kanku ku kuka jarintar da kanku kuka gidajen da kanku kuka koye kanku a lunguna kuka tsaya akan wasu littattafai da aka gina su akan wani ra'ayi kuka ɗauke shi a matsayin ra'ayin rikau ba da ilimi ba yanzu sai Allah ya kawo matasa su kuma suke ta bincike suke gano hujjoji suke ambaliyar ta cikin al'umma yasa sai kuke ganin kamar sabon addini aka zo da shi bada addinu ghariban sai ubu kama bada ghariban fa lil ghuraba dama addinin haka ya fara ake ganin sa kamar bako kuma haka zai koma saboda mutane sun yi nisa da shi su ringa ganin sa kamar bako Annab sallallahu alaihi wasallam ya ce rabota ta tabbata ga waɗanda ake wa kallon yan bakin addini waɗanda ake kallon sun zo da abin da iyaye da kakanni ba san shi ba mun gane wannan to su ma suna da tarihin addini shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam tun da babu wani mujaddadi babu wani manzo da ya zo ya jaddada wannan addinin ko kuma wani sahabin manzo wanda ya zo ya ci gaba da daukar gabarar karantar da addinin annabi ibrahim alaihi salam to shi sa sai abin ya dinga taɓarɓarewa kowa yake cin gashin kansa jahilci yana kutsowa a ciki har aka samu wani amur ibn al-hay al-khuzai ya tafi kasar sham da niyyar jiya bai da lafiya ya gano inda take bautar gumaka ya rungumo bautar gumaka ya kawo musu garin makka daga nan sai suka yi mafatali da ɗan rukurkushin addinin da ya rage musu na annabi ibrahim alaihi salam sai suka riki bautar gumaka suke ganin sai sun yi riko da su sai sun yi musu da'a da biyayya sannan za su samu kusanci da Allah ba na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka sai kasance har Allah ya tayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa gwagwarmaya ya dawo da garin Bakka ya zamanto akan tsarin tauhidi akan tsarin bauta Allah shi shi kadai to haka kuma kowace al'umma ake samun mujaddadi ko da yanzu da muke cikin karkashin risala ta annabi sallallahu alaihi wa sallama annabta ta kare amma lokaci bayan lokaci Allah yana tayar da mujaddadi a cikin al'umma wanda zai jaddada addinin musulunci ya kori maguzanci ya kori shirka ya tabbatar da abin da Allah ta'ala ya aiko da shi ta harshen annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan al'umma yana daga cikin abin da Allah ya yi wannan al'umma ta Najeriya da kuma gaffanta arziki da shi shine bayyanar mujaddadi Sheikh Usman ibn Fodi wanda ya zo ya dawo da ruwa ya ci gaba da gudana yadda ya kamata a daidai lokacin da maguzanci da shirka da tsaface-tsaface da canfe-canfe suka yawa a cikin al'umma ya kafa dauloli na addinin musulunci ya yi rubuce-rubuce a kan sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da ba a tanta ba koma an kashe ta ta mutu Shi ne ya zo ya yi rubuce-rubuce a kan rayar da ita kama irin littafin sa iya sunna wa ikmalul bid'a ya tabbatar da wannan wannan ba shi ne aikin da Sheikh Usman fodiyo ya yi. rayar da sunna da kashe bid'a da binne bid'a wannan ne aikin da yi to yau don wani dan bid'a ya fito ya ce ai su abinda suka yi na rayar da bid'a da kashe sunna shine abin alfahari ai kaga suka dauki wannan matsayin mahaukaci ina fata mun gane wannan ga yanzu ana ta da'awa wai ai Shehu Usman dan Fodiyo iya Najeriya kada ya yi da'awa shi kuma ɗan bida'a ya zagaye duk ƙasashen afirka to da mai da ƙasa ai ba abin arziki kai ba da fata ka zagaye ƙasashen afirka da ka zagaye afirka da fata wanda ka raya unguwa ɗaya da sunna ina wata mun gano wannan da ka yaɗa sharrin bida'a cikin al'umma ai gwanda ka je iya gidanka kaɗai ka rayu da suna Allah ya fi alfahari da wannan da taron yuyuyu da yi kwarar adai kwakwara da ka kakwai kulkula su da za a kai su psychiatric da kungi rahoton ya nuna suna da sabon hankali mun gane wannan Allah ta a ja'atuhum rusul min bayni aydihim wa min khalfihim lokacin da manzanni suka zo musu min bayne aidihim ta gaba gare su min khalfihim da baya gare su me manzannin suka ce da su shine Allah ta'budu illa Allah suka ce da su kada ku bauta wa kowa sai Allah wannan ita ce wannan ita ce da'awar da Allah ya aiko kowane annabi da ita akan a daina bautar kowa sai Allah shi shi kadai kuma wannan shine abin da masu tauhidi suke gwagwarmaya a kai suna ƙoƙarin su ɓato bayan Allah daga hannun waɗanda suka yi kidnapping din suka kai su zuwa ga ƙasa su ƙanta su su haɗa su da Allah kai tsaye su ji cewa ba wanda ya cancanta wa da gaskiya sai Allah jalla wa ala qalu sai su waɗannan al'ummatai da aka turo manzanni sai suka ringa cewa lausha a rabbuna ai da Allah ya ga damar aiko manzanni da ba ku mutane zai aiko ba da an zala mala'ikatan da ya aiko mana da mala'iku a matsayin manzanni don su suke kusa da shi fa inna bima ursiltum bihi kafirun suka ce lallai mu dangane da abin da aka aiko ku da shi mun kafirce musu to da sun kafirce me ya biyo baya shine azaba da Allah ya fara ba mu labari akan adawa Allah ya ce ne فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوةً أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله تعالى كيف أما عاد كاغا آداوا سوني متانا أنه هود عليه السلام waɗanda muka ce sun rayu a ƙasar yaman a wani lardi da ake kira da suna al-ahqa wanda al alƙur'ani ya buɗe sura guda da sunan wannan lardi ɗin yana da ishara zuwa ga halakawar da Allah ya waɗannan mutane adawa Allah ta ce fastakbaru fil ardh su kam da manzo ya zo musu sai suka yi girman kai fil ardi a gaban kasa bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba ba na ba wata hujja ba wani dalili da zai sa su fi wannan girman kan menene girman kai alkibru bakrul haqqi wa ghamdin na in aka ce girman kai ana nufin kin gaskiya da kuma raina mutane bana suka raina annabinsu annabu hudu alaihi salam suka ce ba za su yadda da shi ba za su imani da shi ba yanzu kai za a turo mana a matsayin annabi wannan shine rainin da suka yi maka sannan kuma wa baƙul haƙ da ƙin gaskiya gaskiyar da ya zo musu da ita suka ƙi karɓarta to shi ne Allah ce bi zairin haƙ sun yi hakan fa ba tare da suna da wata hujja ko dalili ba inda za ka tambaye su wace hujja ce ta sa kuka ƙaryata annabu kuka ce muku yarda da shi ba ba za su ce haka ra'ayin da yake ra'ayi ko ai ba zai saba zaman zuwa hujja ba ina ta mun gane wannan a haka da za ka tambaye su wani dalili ne ya sanya kuka yin imani da abin da manzan yake karanta uku shi ma nan ba su da wata hujja ba su dalili kawai za su ce kawai bai mana bane ba bai maka ba kuma ai ba dalili bane ba ko to shi sa Allah ya ce bi al haq sun yi hakan ne ba tare da gaskiya ba wa qalu sai suka ci gaba da fada suna masu rutuwa da kansu man ashaddu minna quwwa wai wane ne wanda ya kai mu karfi in kana tunanin yakar mu za ka yi tuka sani cewa muna da karfi duk al'ummatan da suke gefen mu ba wanda ya kai mu karfin halitta ba wanda ya kai mu karfin mulki ba wanda ya kai mu karfin tanadin kayan makaman yaki da ka ba wanda zai iya karanta karawa da shi shine malam man ashaddu na kowa waye wanda ya kai mu karfin jiki saboda su halittar su Allah ya su dogaye ne masu jiki karfafa shi sa za ka ji akwai isra'iliya da yawa a cikin tarihin adawa irin malaman turmi din nan a wa'azin bakin tasha kada za cewa ai ba ari daya ya kai girman su ya kai girman giwa sannan isra'iliya ne ba sallallahu lalawa gamin sosai da cikin su sai wanda mai ɗari su haukar su suna suna masa arziki ɗaya ne ga ɗaya ba to ana ka samu wanda ba in yawan zamun garin da ya yi ma ya kamata ce jikin sa irin da yan garin ne ko da za a sa hankali da kyau sai a ga wasu kisoshin hankali ma ba zai karbe su ko kawai dai ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya mana cewa mutane ne masu ƙarfi lamsar kai fa fa'ala muka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يطلق مثلها في البلاد cikin irinsu a cikin garuruwa da suke gefa su ba a cikin garuruwa da suke gefa su ba halin cikin irinsu ta fuskar karfin halitta da girman jiki ba mun gane wannan Ita suka ce shan domin na kowa wane ne wanda ya kai mu ya fi mu karfin jiki sai Allah ya ba su amsa ko dai wannan amsar ta zamanto Allah ya saukar da ita ne ta zamanto amsa gare su da kuma al'ummar da ake karanta wa Alƙur'ani don jan hankali a gare su ko kuma ya zamanto annabinsu Allah ya umarta ya gaya musu wannan amsa awalan yaro annallaha allazi khalaqahum shin ba su ga cewa ubangiji ta'ala wanda shi ya halicce su ba huwa ashaddu minhum quwwah shi ya fi su ƙarfin faɗa ji ya fi su ƙarfin halitta ya fi su ƙarfin gudanar da mulki ya fi su ƙarfin iko a kan komai ba su ga wannan ba ko shakka babu Allah ya fi su kowane ƙarfi wa kano bi a ya ci hado Allah ya ce haka dai suka ci gaba da dogewa suna jayayya da ayoyin ayatuna a nan wajen da Allah ya ce wa kano bi a ya hado ayatun a nan wajen za ta iya ɗaukan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ko dai ta zamanto ayatullahi shar'iyya ayoyin Allah na shari'a wanda ya saukar akan manzan akan harshen manzan da ya ringa karanta musu a cikin littafin da Allah ya koshi da shi amma suka ringa jayayya da waɗannan ayoyi din to sai zamanto yanayin fa'anan anan wannan yayi kama da yanayin mushrikan da Allah yake magana da su a waɗannan ayoyi a cikin Alƙur'ani, su ma annabi ya karanta musu ayoyi sun yi jayayya da su ayoyin Alƙur'ani na shari'a ko ya zama to ayatul lahi anan wadan shine ayatihi alkauniyya ayoyin Allah waɗanda ya kakkafa a ban ƙasa don jan hankali da suke nuna samuwarsa da tabbatuwarsa da ɗayantakarsa a kan cewa abota masa shi shi kaɗai shine kamar irin yadda Allah ta'ala ya ba su labari kul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wannan wadannan ayoyi ne wadanda suke kauniya halittar su da Allah yayi da halittar kasa a kwana biyu da halittar sama a kwana biyu da gudanar da rayuwa da iska da ruwa da waye da abubuwan da Allah yake ba amma tare da haka yace haduna suna jayayya da waɗannan ayoyi mana sun kisi imani da su sun kisi yadda da su Allah ta ka kare to a gaba sai Allah yake ba mu labari kan cewar tura ta kai bango fa arsalna alaihim rihan sarsaran sai Allah yake sai muka aiko musu da wata iska sarsaran wannan sarsar din ai daga jin sarsar Kasan cewa ba iska zama lafiya ba iska ba ce da idan ta shafi dan adam zai bacci sarsar ba ita ce in kana jin sarsar ai akwai abubuwa a cikinta to sarsar din nan wasu daga cikin malamai suka ce ita ce shadida wato iska mai karfi guguwa wacce take tafa tare da ƙasa da iska wata tsunami disaster Allah ya turo musu uh, ko kuma irin kurket katrina wata iska da aka yi a shekarun baya a latin america wanda an daɗe ba tarihin duniya bai ga iska wacce ta yi na irin ta ba katrina in kai gwamnatin ɗinta za ka ganta za ka ga irin barnar da ta yi to wasu ka ce ita ce wannan sarsar ɗin wato iska wacce take mai ƙarfi guguwa wacce take mai ƙarfi wasu kuma daga cikin malamai suka ce ita wannan farfar din ana nufin iska ce wacce take mai tsananin sanyi ai shadidatul bard wasu kuma suka ce duka ukun ta hada ga ta a matsayinta na iska na farko kenan na biyu ga ta tana da ƙarfi guguwa ce mai guguwa a cikin sannan kuma na uku ta kasance mai tsananin sanyi wannan ita ce iskar da ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko musu kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a wata ayar da ke cikin suratul haka yake cewa ya aiko musu da birnin farfarin atiya wato iska wacce take mai tsananin guguwa da ƙarfi da kuma tsananin sanyi wacce ta tuttun bikin su tana halakar da su mun gane wannan a wannan shine ma'anar wannan iska ɗin wannan aya da take cikin suratu fusilat ban ta gaya mana labarin yadda iskar ta taso ba amma ayoyin da ke cikin suratul ahqaf sai suka yi mana bayani filla-filla yadda iskar ta taso a suratul ahqaf Allah ya ba mu labari sun mutane ne waɗanda suke manoma suna noma sai aka shiga cikin fari aka dade ba a samu ruwa ba sai suke ta fata suke raja'i suke roƙon Allah akan Allah ya ba su ruwan sama wata rana ko sai suka ga hadari ya taso suka ringa murna suna farin ciki ga ruwa nan zai sauka a samu ni'ima a yi noma a samu abinci falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna lokacin da suka gan shi ga hadar nan ya taso mustaqbila awdiyatihim ya fuskanci kwazazzaban su da gonakin su qalu sai suka rinda cewa ha ba aribun mumtiruna wannan hadari ne da yazo zai saukan mana ruwa Allah ta'ala ce bal huwa man fa'ajaltum bi a'a ba farwar rahama zai saukar muku ba irin abin da kuka riga gaggautowa a kawo muku ne na azaba rihum fiha azabun alim iska ce wadda a cikinsa akwai azaba ne tsanani za ta same su to haka abin ya taso musu da farko suna ganin nasara ce suna ganin jin daɗi ne suna ganin arziki ne suna ganin damuna ce za ta yi kyautar yabanya a shi azabar Allah ce a ƙarƙashin haka shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da na Aisha ta masa tambaya ta ce ya ma'aikin Allah al'umma idan hadari ya taso su ringa farin ciki suna bishara suna walwala manoma suna murna gobe sai gona yan cikin gari da lunguna zafi ya yi yawa suna murna yanzu ruwa zai sauka a samu daɗin bacci kai kuma kai in ga idan hadari ya taso hankalinka ya tashi ta kasa zaune ta kasa tsaye ya ce ya aisha irin wannan hadarin ne ko wasu al'umma suka gani suka ringa murna suna tunanin rahama shi za ta zo a shi azaba ce me ya amintar da ni cewa ba azaba ba ce ta Allah sai annabi ta addu'a yi ta addu'a sai ruwa ya sauka an dauke lafiya to alhamdulillah ya san ba man huwa mastajantu mun gada wannan to saboda haka haka hadarin ya taso Allah ta'ala ce fi ayyamin da ifati a cikin wasu shi'uman kwanaki kwanaki da shi'umci kwanaki na bala'i da halaka da bambalin basifa shine ma'anar na hisabu kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a da ke cikin suratul qamar fi yawmi nahsin mustajir a cikin yini nan Allah ya kawo a cikin suratul qamar ya kawo yin da siga ta tafrid ce, fi yawmi nahsin mustajir a nan kuma ya kawo su da siga ta jadd yace fi ayyamin nahifa a cikin wasu kwanaki yawon nafsin ita ce ranar da aka fara saboda aka da aka fara kuma ba a daina ba sai da aka kwashi tsawon yini takwas da dare bakwai ana yi fakkara alaihim sab'a layaliya wa samaniyata ayyamin husuma Allah ta'ala ya ce haka aka ci gaba da sakar musu wannan iska din sab'a layali wato tsawon dare bakwai wa samaniyata ayyamin husuma da kwanaki takwas na bambalin bala'i kawai da aka suratul kamar da yake cikin yau mai nasi mustamir tana nufin ranar farko da aka fara mustamir kuma sai aka dora yawanci ita kuma wannan ayar suke gaban mu sai ta yau mana abin a nukulan ta ayyamin na kisa a cikin wasu kwanaki waɗanda suke na shi'umunci na balbalin bala'i ba a taɓa ganin rahama a cikin wannan kwanakin iska ba ta taɓa ƙaƙƙautawa ba ba wanda ya iya samun waje ya huta ko ya koya duk inda ka kai bala'i in gida ka shiga ta ita gida in bishiya ka kama ta karya bishiya in kogo ka fada ta rushe kogon in dutse ka tinkara ta rugurguje dutsen aidan mafa kallana wa ba dan adam yana ihu ina mafita Allah yana ce masa la wazar ila yau yawma idhil mustaqim yau ba mafuta wajen Allah da kake karyatawa da ayoyinsa kake bijirewa umarninsa kake ninye kafa kake aikata abin da kaga dama na sabansa to yau can za ka koma can za a mai da kai can za ka je kai bayani can za ka je kai jawabin ne ka aikata Sai za ka je ka jirgin ayyukan da ta aikata Allah ta'ala ka kare wannan shine fi ayyamin da isa Allah ta'ala ce yuziqahumul azabal khizi dan Allah ya tantana musu azabar kaskanci wato idan kuka kalli yakin tsaya za ku fahimci ka'idar da malamai suke faɗa ta aljaza'u min jinsil amal irin aikin da ɗan adam ya aikata to irin sakamakon da zai same shi a bayan sun ce man domin na kowa. waye ya kai mu ƙarfi, waye fi mu ƙarfi? to da Allah ya tashi sai ya sa iska sai ta babballa su ta kakkarya su ta kikkifar da su suka fada a ƙaskance a wulaƙance. wanda yake ji da ƙarfi in ya tsaya ba mai kai shi ƙasa yau ga Allah ya kifar da shi shi sa ce ka kuma azabal khizi fil hayatid duniya dan ubangi mai lino zi ka kuma azabal khizi Allah ya ce don mu ɗanɗana musu azabar ƙasƙanci fil hayatid duniya a rayuwar duniya ya ce wala azabul akhirati afza to ba anan gizo yake sagar ba ga azabar lahira to ta fi wannan wulaƙanci ta fi wannan ƙasƙanci duk wani matsi da za ka ji ka faɗa a duniya ko duk wani hukunci da za ka ga Allah ya ɗauka a gidan duniya hukuncin da zai tsorata ka ko ya tayar maka da hankali ko ka ga wani wanda ya kai ƙololuwa yau Allah ya yi ƙasa da shi ya kifar da shi ya ɗambara shi ya wulaƙanta shi an ja gawarsa a ƙasa kana mamakin wai wane ne ya wulakanta wallahi wulakancin da kafiri da mai saban Allah zai shiga cikin lahira sai kaga wannan karamci wulakancin da wannan ya gani a duniya in ka ga yadda kafurai da masu saban Allah na wulakanta a lahira to za ka ga cewa wannan karamci ba yi shugabannin duniya iri iri ba kaga shugaba ya kai kololuwar shugabanci amma rana tsaka ubangiji ta ala ya karya daularsa wani ya je shiga karkashin ramin kwata ya ɓuya a zaro shi a kashe shi a jagawarsa kana mamaki wannan wai wane ne shi ne wane nan shi ya wulaƙanta haka wala azabul akhirati akba azabar lahira ta fi wannan kaskanci Allah ta'ala ka kare ta wa hum la yunsaru sannan su kuma da dai ba za su samu wanda zai taimaka musu ko ya agaza musu ko ya kubutar da su daga wannan azabar ba Allah kare daga nan sai amina وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم الله تعالى يقول وأما سمود أما كان ثمود فهديناهم sai muka shiryar da su izuwa ga hanyar shirya ta hanyar yi musu bayani lafazin alhidaya a cikin yare na alƙur'ani ba da suka ce yana zuwa da ma'ana guda biyu akwai ma'ana alhida bi ma'ana hidayatu irshadin wa bayan hakan shi kuma hidaya da ma'anar hidayatu tawfiq wato hidayatu irshadin wa bayan shine shiryar da mutum ta hanyar karantar da shi da ya masa bayanin shirya yanzu wannan majalisun da muke hidaya ce majalisul hidaya ne shiryar da mutane ake ana musu bayanin abinda Allah yake so su aikata ana musu gargadi ga abinda Allah baya so su aikata don su tsira wannan shiryarwa ce sannan kuma mutum ya karbi saƙon ya shiryu ya aiki da shi wannan shine hidayatu tawfiqi ko hidayatu irshad wa bayan aiki ne na annabawa da malamai yasa aka ce al ulama warasatul anbiya malamai su suke gadon annaba domin annaba su suka karantar da mutane suka yi musu bayani suka dora su akan shirya yau da babu annaba malamai sai suka tafi al'amarin suka ci gaba da tsorawa daga inda annabawa suka tsaya amma ka yi bayani a gane a yarda a aikata wannan ba aikin annabi bane ba aikin malami ba ne. wannan haƙƙi ne na Allah jalla wa ala isa ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yadda kake son dan adam da yadda kake masa bayani da yadda mutane suke ganin ka mutumin kirki ba ka iya shirya wanda ka ga dama ba ba ka isa ka sa shi ya to mutumin kirki ba ba ana samun dan malam ya ki halin malam ba kura da fatar jaki eh ko ba samun wannan inda abin ɗabi'a da hali yake bi ana shi kenan dan malam sai ba halin malam amma an samu annaba ga annabi Nuhu alaihi salam dan sani shi ba saboda wannan bi din a gane hanyar shirya a ɗoro a kanta a daure a yi abita wannan haƙi ne na Allah isa ce walakin nan Allah ya haɗi sha Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama ya dora shi a kan tafarkin shirya isa za mu ga annan sallallahu alaihi ko da yaushe yana roƙon Allah wannan shirya ta tauhidi bayan ka gane to kuma ka aikata bayan ka gane kuma kai biyayya wannan tawfiki ne na Allah yasa za mu ga a cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka tuqa wal gina wal huda wal afafa wal maghfira Allah ina roƙonka takawa ina roƙonka wadatar zuci wal huda ina roƙonka shiriya ma'ana hidayatu tawfik shiryar da zan iya maka da'a da biyayya ya ce Allahumma ne fi man hadai ya Allah shiryar da ne cikin kintsatsun bayinka waɗanda suka shirye suke bin tafarkinka to wannan kowa yana buƙatar wannan to nan da Allah ce wa amma samudu amma kaga su samudawa su ne mutanen annabi salihu alaihi salam wanda aka yi su a wani gari da ake kira da suna garin hijr alkur'ani ya buɗe sura da sunan garinsu shine ita ce suratul hijr suna nan akan hanyar tabo in ka bar garin madina za ka tafi tabo ka fita bodar jordan to a nan garin yake a larabcin yanzu ana kiran sunan garin da suna mada'inu salih mana biranen da mutanen annabi salihu suka rayu a kai waɗannan su ne samud samuda mutanen annabi salihu alaihi salam fa dai Allah ya ce mun yi musu bayanin shari'a ai bayyana lahumul huda mun bayyana musu shari'a mun aiko manzo cikin su annabi sallallahu alaihi salatu wasallam ya karantar da su ya musu wa'azi amma fastahabbu Aba ala huda sai suka zabi al-istibab anan bi mana al-ikhtiyar ma'ana suka zabi su bi makanta akan shari'a mana maimakon su buɗe idan su su karɓi wannan shiryar su nemi agadin Allah ya musu taufiƙi akan biyayya ga wannan shiryar me zai faru kawai sai suka ce a su a bar su dindin yadda suke a bar su a ɗirge a bar su a gida home a bar su a halin da suke ciki a kan su wannan shirya Allah ta lake fa'akazatuhum sa'iqatul azabil hul fa'akazatuhum sa'iqatul azabil hul sai tsawa ta azabar ƙasƙanci ta kama a nan wajen Allah bai gaya mana yadda tsawar ta zo ba amma ayin da ke cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ya mana bayani wata irin tsawa ce hada da girgizar ƙasa. fa akhadathum rajfatu fa asbahu fa asbahu fi dar mujaz fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi dar mujaz ar-rajfa shine al-harakatu ma'a wato girgizar ƙasa da wani ƙara sai ta kama su fa asbahu fi darin jasi wannan tsoron zai sai ya fitar da rayukan aga idan mutum ya ji ƙara ta baya ina zai yi. gaba zai yi. in yana gaba ya jiyo ƙara ta gaba ina zai baya zai idan ya ji ƙara ta sama fa gurfana zai saboda haka ta sama ƙarar da ta zo kowa sai kife sai gurfana shine Allah ce fa asbahu fi darihim jasmin ka Allah ya muna wafiya ka je ka gansu kamar ba su ne suka rayu a jikinta ba kamar ba su ne je suka ringa ɗagogowa ba ban ƙasa, suka ringa alfahari a ban ƙasa. kamar ba su ne suka ringa zubra zuga ɗan iskan cikinsu izin ba su ashfaha wanda ya fi kowa rashin mutunci batero da a cikinsu suna zuga shi suna sai kai kwaro ya je soke dabbar Allah ba Kamar ba su suka yi wannan ba shi isa kada ku taba tsammanin cewa wai abinda azzalimi yake aikatawa riba ce a tare da shi wala ta aka Allah ghafilan amma ya abadu zalimi lokaci dai rai dai an cire wa fara kai a bada lokaci a ɗauki sabubba na samun nasa a ɗauki sabubba na fita daga cikin matsaloli da jaraba amma a matsalar shine al'umma ba ta shirya ba duk wanda aka gaya wa sabubban aka karanta masa sai da cewa he's not ready shi ma da za ka kai shi wannan matsayin burinsa ya babu na baya shi sa duk wanda ya tafi jiya idan na yau zai zo sai ka ringa tunanin ai gwanda ma na jiya da saboda kullum updating ake kullum upgrading ake yi kullum sababbin matsalolin ake samuwa masu mummunan buri a cikin zuciyarsu suna nan da yawa shi sa kowa ya tama da ya samu dama handama da babakere kaga ba a shirya ba ba a shirya ba amma inda al'umma za ta yi wa kanta gata ta tsaya ta kintsa kanta ta duba ta ga ina ne inda matsalolin ta ta gyara ni akan kaina in gyara alarar ma ya gyara kai ka gyara mu mu haɗu mu gyara iya masallacin nan kaɗai mun isa mu kawo canji saboda mu dinnan al'umma ne duk da dai man salisu matarsa ɗaya ni da na kusa cike kofa idan aka ce yau na gyara gidana sun gyara shi nasa sun gyara kai naka kun gyara a iya nan sai mu samar da sama da mutum dubu ɗari biyar sun gyara daga nan mun kai miliyan miliyan tutel aza shi ke nan sai ta gyara babu mai shirin gyara ba gyaran ɗabi'u da halayya shi ne abu na farko da muke bukata sana abu na biyu da muke bukata shine lallai lallai mu koma izuwa ga Allah mu gurfana izuwa ga Allah mu yadda shi yake yi mu roƙe shi kuma tabbar zai mana tunda mun gajiya mun kasa gyara wato mu roƙi Allah Allahumma inna wa la tu'in alaina Allah ce maka mana kakkabar azalimai su taushe mu sai kaga Allah ya taimaka mana abu na uku sai mun sa wa kanmu da kanmu kishin kanmu da al'ummar don an samu wata matsala mutane suna ganin wai suna kishin kansu a lokacin da ya zo ya kifar da wani ya barar da wani ya lalata bizinan sun wani shi ya tattare ya kai gida shi ya tsira kowa kai ma baka tsira ba kai yanzu babban azzalimi ne kai nasara akan karamin azzalimi to gobe kai ma idan wanda ya bi ka zalunci yana zuwa sai ya kifar da kai ko kuma ga matsala ana gani ana ji ana gani ga ta a zahiri tana taba kowa tana shafar kowa to amma dai saboda ne zan samu bari in rurrufe bari in rurrufe shikenan ni in na samu shi kira ya mun ba komai bane ai kaza kaza kaza shikenan abu na hudu kuma daga cikin irin matsalolinmu shi ne rayuwa a hannun waɗanda bai kamata su jagorance mu yanzu duk irin ƙasar najeriya yadda allah ya danna albarkatoci iri-iri a wannan ƙasa tamu da yadda allah ya more mata kowane irin resources fasin da kake bukata in ka zo ɓangaren yan boko muna da garnakakin yan bokon da idan suka je cikin turawa suka yi turanci sai sun kalle su muna da dakakkun malamai da Allah ya more wa wannan fannin muna da jajirtattun matasa masu ƙwazo da hikima da basira da suke iya kirkire-kirkire suke iya fasaha suke excuting energy ɗinsu wajen gina kansu da gina rayuwarsu ba ma al'amarin da ya danganci al'umma gaba daya sai a ɗauko wani gona-gona haka sai a ɗauko wani kauye-kauye haka wani yana magana yana jawo hausa tana kuma ce masa da bakinsa gashi fa ba haushe ne daman walhaman umman wa aban ba ma hausa ma bai iya ba ba a rabu ba boko wai wannan shi zai jagoranci al'umma yake faɗar wai shawarwarin yadda za su ta daga matsala wanda magabata suna cewa hanya mafi girma ta fita daga fitina a lokacin da al'umma suka tsinci kansu a cikin fitina shine kowa ya ja bakin sai shiru malamai ba sa magana a lokacin fitina saboda kasan ta fara ba san ina za ta tsaya in ka ce komai sai ka yi magana to yanzu za ka yi tuka da wawa sahabbai sun kasance a zamanin fitan ai sun da zamanin fitina akwai fitan su ibn zubair ga yaƙin jamal da siffin nan wasu sahabbai guduwa suka yi daji suka ɓoye don kada ma a zo a ce musu yaya za a samu mafita a cikin fitina to amma yau ku kallo wai wani garma garma ne yake fitowa duk arewacin Najeriya duk sarakunan mu duk malaman mu duk yan bokon mu duk yan kasuwar mu duk intellectual mu sai wani garma garma ne zai fito yana wani haka wani shi zai magana akan al'amarin al'ummar mu to don Allah an shirya gyarawa an shirya fita daga matsala Allah ta ala ka kare Allah ta'ala ce fa asabatum sa'iqatul azabin hun azaba ta ƙasƙanci ta tsale su bima kanu tsibon, saboda irin abinda suka sance suna aikatawa wannan jainan na amin wannan kuma shi ne alƙawarin Allah duk inda al'umma ta kai da lalacewa duk inda al'umma ta kai da sabon Allah yi kokari kai restricting kanta, kai kaka saba wa Allah kai ka lalace kai tsaya akan gaskiya idan musiba ta zo to kai kadai ne sai Allah ya fitar da kai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin shine yace wannan jannal ladina amanu kar ka yadda ka rabu da imani kakka yadda ka rabu da kiyaye dokokin Allah in dai kana imani kana sallah kana azumi kana gujewa saban Allah kana gujewa haƙƙin ɗan adam aladin musibar da ka taso sai Allah ya baka mafita shi yasa ya ce wannan jainal ladina amanu sai muka kubutar da waɗanda suka yi imani mana shi annabi salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi wa kanu yattaquna wannan shine sirrin wa kanu yattaqun saboda sun kasance suna kiyaye dokokin Allah ashe da za mu kiyaye dokokin Allah ba wata musiba da Allah ba zai iya ba mu mafita a kansa ba daga nan sai ayi na gaba a'da'u Allahi ila an-nar fa hum yuz'un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 تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ولكن daga nan bayan ubangiji sallallahu ala ya gama ba mu labarin irin yadda ta kare da su a duniya da halin da suka shiga na azabar kaskanci a gidan duniya to sai alƙur'ani ya ɗauke mu ya kai mu lahira yana hakaito mana irin abin da zai faru da su a yin gobe alkiyama Allah ta'ala ce wa yawma a a'da'ullahi ila an-nar wa rusul cikin wa yawma ko kuma wannan jumla ta wa yau mai kusha wasu rikin malamai suka ce khabar ne mubtadanta an za an shafe shi takadirin zancen shine wadhkur yawma a a'da'ullahi ila an-nar ka ambata ka da labarin yadda za a tayar da maiyan Allah ilan nari zuwa ga wuta kai ko daga irin sunan da wasafin da Allah ya ba su gasar sun lalace Allah da kansa ya bayar da shaida akan wane makiyinsa ne magana ta lalace irin yadda mummunai suke alfahari in Allah ya kira su da suna bayin Allah wa annahu lamma qama abdullah wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ard baytullah nabiyullah khalilullah rasulullah abdullah amatullah duk wanda Allah ya ba wannan kamban ya gama rahama ya gama nasara duniyarsa da lahira amma a ce wani aduwullah Allah ta kare shi ne Allah ta'ala ce wa yau mai sharu a da'ullahi ilanna ka tuna lokacin da za a tashi maƙiyan Allah a kai su wutar jahannama fahim yi za'una ana tattankaɗa su ana an gaza su ana balda su ana kifa su haka za a kai su wutar jahannama a wulakanci a gaskantar shi hatta iza ma ja'uha har zuwa lokacin da za su zo daidai kofar wuta a nan ne za a dakatar da su don ba wanda zai shiga wutar jahannama sai ya tabbatar da cewa lallai Allah adalin sarki ne bai zalince shi ba ya yi abin da ya cancanta a sashi a wuta ne yasa duk wanda ya je kofar wutar jahannama ba zai shiga haka kurin ba sai an tsaye da shi an yi masa tambaya alam a cikin nadhir masu gargadi ba su zo muku ba qalu kaji suna cewa bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma anzala ma anzala Allahu min shay wallahi karyatawa muka yi muka ce duk wannan bige ce ya Allah bai ka komai ba sannan sai mala'ikun su ce da su in antum illa fi dalalin kabir kuna cikin babban bata ku fada wutar jahannama kaga yanzu sun tabbatar da cewa ba a zalunce su ba to da haka a wannan aya kuma Allah yana gaya mana ba za su shiga wutar jahannama ba sai an bujiroto da su gaban wutar an tsaye da su an ka musu ayyukan da suka aikata akan idansu na zalinci ayyukan da suka aikata akan idansu na saɓan Allah ayyukan da suka aikata za su gansu akan idansu na kafirci da suka aikata sannan a kawo masu ba da shaida don yana daga cikin tsofofin alkiyama ba da shaida wa yau mai umul ashad ranar da Allah zai tayar da masu ba da shaida waɗannan masu ba da shaida za su ba da shaida kan kowane ɗan adam da irin aikin da ya aikata shi da Allah ta ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa mata bima kanu ya'malu a lokacin da jin su da gannansu, da fatar jikinsu za su ba da shaida da kanu ya'malu dangane da abin da suke aikatawa a nan wajen sai ɗan adam ya shiga taitayinsa ya sani cewa akwai na'urori guda biyar da Allah ya sa a gangar jikinsa waɗanda suke isar masa da sako suke taimaka masa yin kowane irin aiki na'urorin nan akwai gani akwai ji akwai shaƙe akwai ɗanɗano akwai taɓawa waɗansu ake kira da suna alhawasul Ham. abubuwa guda biyar da su suke isar da sako a jikin ɗan adam ko dai ka ce na ji ko ka ce na gani in ka ji ƙanshi ka ce ai shaƙa ne na ji ƙanshi in wani ne ka ce shaƙa ne na juwari ko ka ɗanɗana ka ce zafi ko ka ce bauri ko ka ce ɗaki, ko kuma ka taɓa ka ji sanyi ko zafi wannan shi ne five expression da suke kai saƙo jikin ɗan adam to a nan wajen sai Allah ya ambaci guda uku daga ci bai ambaci biyun ba wasu da cin malamai suka ce dalilin ke bantar waɗannan guda uku daga ciki saboda su ne suke juya akalar ɗan adam sun fi ragowar guda biyun muhimmanci idan waɗannan maganar guda uku ji da gani da fata suka taɓa to shi ne suke samar da ɗanɗano da shaƙe in ba su gani ba ba su taba ba ba su ji ba to ba za a samar da wannan ba shi sa ba ambaci ɗanɗano ba ba ambaci shaƙe ba sai aka ambaci ji da gani da fata tabawa kenan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a saboda a cikin tabawa wani lokacin shaƙe a wato ainihin ɗanɗano yana iya shiga ciki shaƙe yana shiga ciki saboda haka julut a nan wadan ya wakilci abinda hanci yake shaƙa ya wakilci abinda harshe yake ɗanɗanawa a taƙaice dai a yi ba a kiyama ji da gani da fatar jikin ɗan adam za su ba da shaida bai ma kanu ya amaluna da abin da mutane suke aikatawa wa ƙalu za ka ji ɗan adam lokacin da ya ji idansa ya ce ni na gano lokacin da aka yi kaza kunne ya ce ni na jiyo lokacin da aka yi kaza fata ta ce da ni aka taɓa aka yi kaza da ni aka ɗauka da ni aka ajiye sai ka ji ɗan adam ya buɗe harshensa yana magana yana zarginsa wa ƙalu li julodihim lima shahidtum alaina kaji suna cewa da fatan jikinsu lima shahidtum alaina me yasa za ku ba da shaida a kai a nan wadan abubuwa guda uku ne suka ba da shaida ido da kunne da fata ji da gani da fata Kama me yasa yake rijuludihim lima shahidtum alaina bai ce wa qalu lijuludihim wa asma'ihim wa absarihim lima shahidtum alaina wa sam'ihim wa absarihim lima shahidtum alaina dan adam sai ce da jinsa da ganinsa da fatarsa me yasa kuka bada kira amma sai ambaci fatar kadai wasu daga cikin malamai suka ce ya ambaci fatar yana dan adam ya ambaci fatarsa yana zarginta yana nufin gaba daya amma tun da ita ce kusa ita yake gani shi yasa sai ya fi zarginta shi yasa sai ya ambace ta amma yana nufin da ji da ganin duk su ma suna cikin abin zargi shine ma mashahidtum alaina me yasa za ku ba da shaida a kanmu Kalu sai fatar sai ta suna masa karfin ikon Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ta ce da shi da su an tsakar Allahu alladhi an tsaka kulli shay'in ai Allah da yake ba kowane abu ikon yin furci shi ba mu ikon mai magana yasa da abin da kake ganin waya gudana a cikin ɗabi'arka da al'adarka shi yake faruwa wani abu zai faruwa ba yanka bane ba Allah yana da ikon yin komai Allah ya ba da labari a yinin gobe alkiyama duk wani mai imani zai tashi yana tafiya da kafarsa amma kafiri da fuska zai ringa tafiya fuska sabai suka ce ya ba Allah ya za a yi mutum ya tafi da fuskar sa ya ce ubangijin da ya sa kafar ta ya tafiya shi zai sa fuskar ta ya tafiya saboda ka Allah da ya ba wa harshe ikon magana shi ne yau kuma yake harshe yi shiru fata yi magana a yau yawma naktumu ala afwahihim kallimu na aidihim wa arjuluhum bima kanu shi Allah ala kulli shay'in kadir isa da wani ya mamaki ya gari ya rushe koma ya mutu ce an la ba hadhihi da mauti ha sai Allah ya buga masa misali a akai fa abata Allahu mi ata'amin thumma sa qala kam labis qala labis yawman aw ba'd yawm qala ban labis bi Fan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tsaminka da ka taho da shi da tsobaro danka da lamurjanka da ka taho da shi ko lalacewa ne ba ba kuma firiza ba firiji ba mutuwa ne balle a ce yana cikin sanyi kuma ga shi Allah ya tashe ka amma bari a nuna maka yadda ake ikon Allah wanzur ila imarika duba jakinka kaifanun shiruha a wata kira'ar kaifanun shizuha kaifanun shiruha yadda za mu rayar da ita kaifanun shiruha annashizu yadda za mu kanikancinta yana zaune kawai sai ga kunkurin jakinsa ya taso sai ka san galalin kafaɗa sai zo kakakakat sai ya haɗe sai gaba ɗaya structure skeleton jakin ta tsaya da kafarta sun manattu hada hama sannan sai Allah ya tsirar da nama ya tsirar da yaɗi ya tsirar da bargo ya tsirar da fata ya tsirar da jijiya ya tsirar da kitse ya lullube jakin sai Allah ya ce wa jakin kun kafin kaulasan din ya daure no a ra sai gargaji yayi kukan su irin na jakuna ni ban yi kukan ne a nan ne ya nika wuya ce a alamu annan ba a ala kulli shayin gani to na nika wuya yanzu na sa Allah zai iya to shi sa su ma a nan suka ce an ɗasan Allah kullabi an baka kullu shayin allan da yake ba komai ikon yin magana shi ya ba mu ikon yin magana wa huwa khalaqakum awwala marra kuma da kuke jin kanku mutane ne masu hankali masu kaza to Allah shi ya halice ku tun a karan farko wa ilaihi turja'un kuma izuwa ga Allah za a maida ku wannan aya malamai sun ba gano guda biyu a kanta amma tun da za a ce mun lokaci yayi sai mu tsaya a nan abin da muka fara dai Allah ta laka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko kuskure harshe ubanci ta laka ya fi mana